Sanarwar kwamitin sulhun na kungiyar AU ta biyo bayan taron da mambobin kwamitin suka gudanar a makon jiya domin nazarin halin da ake ciki a Nishar. Bayan sarkewar rikicin siyasar da ya biyo bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli. Kwamitin wanne ya jaddada matsayinsa na wanda bai lamanci a ɗare kargar mulki da karfin bindiga ba ya buƙaci hukumomin riƙon ƙwaryar Nijar su gaggauta kiran taron rukunonin jama'ar kasar domin tsara yadda za a gudanar da al'amuran mulkin rikon kwarya rashin fara tantauna batutuwan da suka jibanci tsare-tsaren zaɓuka wani abu ne da ke ɗaukar hankalin kwamitin sulhun na ƙungiyar au batun tsara zaɓe abu ne da ke da matuƙar muhimmanci a halin da nijar ke ciki a yau saboda haka kwamitin ya gargaɗi hukumomi da ƙungiyar sai da yawo su zauna a kan teburin sulhu matakin da masani a kan sha'anin diflomasiyya, mustapha abdullahi ke ganinsa a matsayin wani rigakafin kauce barkewar sabon rikici a wannan nafiya da ke fama da rikita-rikita kwamitin sulhu na african union ya yi kokari a shiga tsakani abu ne wanda yake iya kawo zaman lahiya don ka san ka yanzu a ce ECOWAS ta kawo ma Nijar hari ba abu bane mai alheri don yaƙi an san yaushe ke fara amma ba a san yaushe za ya karewa ba. Kwamitin sulhun ya buƙaci hukumar gudanarwar AU ta gaggauta naɗa manzon musamman mai kula da dambarwar siyasar Nijar wanda kuma ya zama wajibi ya yi aikin haɗin gwiwa da ECOWAS. sannan kwamitin ya buƙaci hukumomin riƙon ƙwarya su sallami shugaba Muhammad Bazum da dukkan mutanen da ake tsare da su ba tare da ginda ya kowane sharaɗi ba. Haka kuma ba su kariyar da ta dace abu ne da ya zama wajibi in ji kwamitin. Shawarwarin da masana ke ɗauka a matsayin wata damar da bai kamata ɓangarori su bari ta kubce musu ba. Haraka in ta shahi sulhu dole ne kowa sai ya kamata ya kawo nashi gudunmuwa kowa ya samu ya dan da wani abu a samu tahiya ta ci gaba da masu mulki a ƙasar niger da ecowas da african union duka a gama ƙarhi domin a ciyo kan wannan matsala. Ana sa ran nan gaba wata tawagar jami'an kwamitin za ta ziyarci Nijar domin tantance hanyoyin taimakawa mahukuntan rikon ƙwarya neman hanyoyin da za su ba su damar tsare-tsaren mayar da Nijar ɗin kan tafarkin demokaradiyya tare da tantance matakan inganta ayyukan jin ƙai sanadiyar lalacewar al'amura a wannan fanni a dalilin takunkumin da ƙasashen ECOWAS da iyomawa suka kakaba wannan ƙasa a washe garin kifar da shugaba Muhammad Bazoum Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.